This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo a amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Ko kuma a saurare mu a duk lokacin da ake bukata a ko'ina a fadin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na la'asar tare nake da Sarfila hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu za mu fara da jin kanun labaran duniya. A yau Laraba ministan harkokin wajen Iraki ya ce ya sa kansa mai shiga tsakanin wutar da take nemo kunno kai tsakanin makotansu wato Saudiya da Iran. jami'an gwamnatin afghanistan sun ce dakaransu na daɗa kutsawa cikin yankin nan mai tsananin rikici wato yankin kudancin ƙasar a yau laraba koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bam da ke da makamashin nukiliya to haka yake zamu ji a cikin cikakkun labaran an jima kaɗan rahotanni na ta nuna cewa rundunar sojojin najeriya suna ta samun nasara a dabarun da suke yi wajen yaƙi da 'yan boko haram wanda hakan ta sa muka tuntuɓi masana harkar tsaro da irin rahotanni da muke samu da hmm. kuma bayanan da muke gani a hotuna da kuma wayanda muke da sanayya hmm. ta kudda kudda su hmm. suke sanar da mu abin da ke faruwa a filin dagan muna ganin da gaske ne sojojin najeriya ana samun kwalliya suna biyan kudin sabulinta to za mu ji dalilin haka to a jamhuriyar nijar kanwar dai duka ja ce hafsan sojin kasar ne janar sani garba ya ce suna samun sakamako a faɗan da suke da 'yan boko haram Euh, nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons eu beaucoup de résultats en ce qui concerne euh, la lutte contre euh, Boko Haram. Mun ɗauki tsauraran matakai saboda haka muna samun kyakkyawan sakamako a fafatawar da muke yi da ƙungiyar Boko Haram. Akwai shirin himma ba ta rago yana nan tafe, amma da farko bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a yau laraba ministan harkokin wajen iraki ya ce ya sa kansa zama mai shiga tsakanin wutar da ke neman kunno kai tsakanin makwabtansu wato saudiya da iran sakamakon kashe wani shehin malamin shi'a da saudiya ta yi mai suna sheikh al-namir ibrahim aljafari ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na ƙasar iran muhammad jabad zarif inda ya ce kasancewar iraki a tsakanin ƙasashen biyu hakan zai iya ƙara rura wutar da ta tashi dama ƙasar rasha ma ta yi alkawarin ba da kanta a matsayin mai shiga tsakanin saudiyyar da iran shi ma sakataren wajen amurka jankeri ya yi magana ta kurorinsa jabad da na iran jami'an gwamnatin afghanistan sun ce dakarun su na daɗa kutsawa cikin yakin ko kuma yankin nan mai tsananin rikici wato yankin kudancin ƙasar inda suka ce kashe mayakan 'yan taliban har sun yi guda 43 da kuma raunata da dama faɗan da ake yi a marja inda 'yan taliban ɗin ke rike da ikon su a lardin helmand faɗan ya ɓarke ne kwana ɗaya bayan da dakarun afghanistan da rundunar amurka ke marawa baya suka ƙaddamar da hari kan 'yan taliban ɗin don sake kwace ikon wajen sai dai kakakin 'yan taliban ɗin zabihullah mujahid ya musanta wannan ikirari na gwamnatin afghanistan inda ya ce sojojin gwamnatin kabul da ma waɗanda suke mara musu baya na sojojin amurka suna jin jiki a hannunsu amma don gudun abin kunya duniya sai suke ba da bayanai na karya. a yau laraba koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar gwajin nau'in bam da ake kera shi da makamashin nukiliya an samar da hakan ne an sanar da hakan ne a talabijin din gwamnatin kasa da wata guda bayan da shugaban koriya na kudu kim jong-un ya yi ikirarin ƙasarsa ta kera nau'in bam da ke da makamashin nukiliya cikin gaggawa dai ƙasar amurka da sauran ƙasashe suka yi watsi da ikirarin nasa shi dai wannan bam ɗin da ake da makamashin nukiliya hatsarinsa ya wuce na bam ɗin da aka sani nesa ba kusa ba koriya ta arewa dai ta yi gwajin makamai masu nukiliya a shekara ta 2006 da shekara ta 2009 da kuma shekara ta 2013 baki ɗaya gwajin dai an yi su ne a wani yankin da ke ƙauyen fonge. wanda kuma a wannan yanki ne wasu hukumomi masu kula da abubuwa a yankin suka fitar da rahoton jin girgizar ƙasa a yankin wadda ba ta Allah ba ta annaba ba a safiyar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a yau laraba ne kotun kolin kasar bangaladesh ta amince da hukuncin kisa da aka yanke wa shugaban jam'iyyar musulmi mafi girma a kasar wanda aka same shi da laifuffukan yaƙi alkalin kotun dai ya yi watsi da ɗaukaka ƙara da tsohon minista mutum rahman nizami ya shigar wanda yake shugaban wata jam'iyyar musulmai ne mai suna jama'atul islami party wannan hukunci dai shine ya tabbatar da kisa a gare shi a watan oktobar shekarar ta 2014 da ta gabata can aka sami nizami da laifi bayan tuhumarsa da kisan kare dangi da kisan kai da, kuma kaiwa ga azabtarwa da yin fyaɗe da ma lalata kaddarorin al'umma kan rawar da ya taka a yakin na neman yancin kai daga pakistan a shekarar 1971 bangladesh ta ce haɗin gwiwar mutanen da ke da hannu a da sojojin pakistan ya hada gwiwa da mutanen da ke da hannu a sojojin pakistan aka kuma kashe akalla mutane miliyan uku sannan kuma suka yi wa dubu dari biyu fyaɗe har ma da sanadin raba mutane miliyan ɗaya da gidajensu suka mai da su 'yan gudun hijira zuwa sansanonin da aka killace domin a sa 'yan gudun hijira a india jam'iyyar jama'atul islam bata goyi bayan samun 'yancin kai ba a wannan lokaci a karan farko wata kota a kasar sun ta amince da ta saurari wata shari'a da wani mutum ya shigar wanda yake kalubalantar matsayar da gwamnati ta dauka na kin amincewa da bukatarsa da ya gabatar mata na ya auren jinsi guda ana kallon wannan mataki na amincewa da kotun ta yi ta saurari kara a matsayin wani ci gaba masu muradin auren jinsi guda da kuma masu sauya fasalin zuwa abin da suke so a kasar ta cana ko kuma in ce sin kamar yadda lauyan mutumin ya gaya wa 'yan jarida a dai kasar sin ba a haramta ayyukan luwaɗi ba sai dai kuma ba a haramta yin auren jinsi guda ba wanda hakan ya sa masu auren wannan fannin ba sa samun wata kariya ɗan shekaru 26 sun welling ya shigar da karan ne ranar 16 ga watan disamba akan ofishin yankin gudanar da a gundumar Farong da ke Changsha babban birnin lardin Hunan da ke tsakiyar China. Karar da ya shigar tana da kalubalen tankin amincewa da hukumomin yankin suka yi na rijistar a aurensa da abokin tarayyarsa mai shekaru 36 a jiya talata kotun ta ce ta amince za ta saurari karar tasa. VOA. mun kawo muku labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington rahotanni suna ta nuna cewa rundunar sojojin najeriya suna samun nasara a dabarun yaƙi da suke yi da 'yan boko haram mun tuntuɓi wani mai fashin baƙi akan al'amuran siyasa da kuma harkar tsaro wato musa zubairu daga jihar kaduna najeriya inda muka tambaye shi shin sojojin na samun nasarar da ake cewa suna ta samu cikin hikima ga irin rahotanni da muke samu da hmm. kuma bayanan da muke gani a hotuna da kuma wayanda muke da sanayya ta kudda kudda su mm. suke sanar da mu abin da ke faruwa a filin dagan mm. muna ganin da gaske ne sojojin najeriya ana samun kwalliya tana biyan kudin sabulinta mm. domin idan ka lura za ga cewa hatta walwala na jama'a ta karu a nan jihar ah, borno da jihar yobe da jihar ah, adamawa so idan aka lura da wani abun za ga cewa to gaskiya fi sabilillahi wato abubuwan kamar yadda aka niyya ko aka zata ina ganin kwalliya tana dan biyan kuɗin sabulun ta daidai gwargwado. Eh to to amma abin da wasu suke kallo shine a lokacin da ake cewa suna cin nasarar da sauransu sai kuma kaji an ce bam ya tashi can bam ya tashi nan wasu suna ganin cewa anya ba wani burin burin bane kawai. a to ayin ana maganar wato yaki da boko haram da irin wannan abin da ake kira insurgent hmm. ba a masa wato kwasan karan mahaukaciya hmm. ka gane hmm. ai ko a shi a yakin a kowanne ya gallabi ƙasa fiye da wani a nau'i ɗin hmm. wato nau'o'i ne suke da yawa da in muka tuna za mu ga akwai ƙananan hukumomi da yawa wanda suke ƙarƙashin su wa'annan 'yan tada kayan baya 'yan boko haram akwai da ɗaura aure ma hmm. ba zai yiwu maka a waɗansu wurare ba a cikin jihar borno ko jihar adama ko jihar ah, yobe mm. to yanzu duk an riga an samu wa'annan abubuwa wato akwai walwalar jama'a sosai da sosai mm. ko ni nan da nake maka magana na ɗan yi tafiya na ɗan yi tattaki zuwa a gabas na arewacin najeriya mm. na wato kamar jihar adamawa to mun ga yadda walwala take za ka tafi nan babu wani tararrabin cewa akwai wani wanda zai ɗan taho ya tare maka hanya kamar yadda ake zato da sauransu ina ganin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu yanzu abin da ya dace kawai shine inda sojoji suka kama hmm. to ya zamanto cewa an kuma saka wani sansani na sojojin wanda za su hana su dawowa hmm. domin kuskuren da ake gani a muna mu masu fashin baki din hmm. shine wata idan an kama wuraren akan bar su a sake babu su jami'an tsaro babu wani abu da zai nuna cewa an kama wannan wurin ana kokari kuma a ci gaba da kare lafiya da dukiyar mutanen da suke zaune a wa'annan wurare. Eh, To, to amma kuma za ka ga cewa misali a wannan da faɗa na maganan Boko Haram da ake ta faman yi. Uh, wasu masana ɗin ko kuma wasu mutanen suna ganin cewa uh, ai an ce nan da ƙarshen shekarar da ta mutu wato shekarar 2015 za a kawo ƙarshen al'amarin wanda wasu suke ganin cewa hakan ya an cimma hakan domin ko gashi yanzu har yanzu ana abin nan. Eh wato idan faɗa ne na fito na fito fuska da fuska ka gane wato mm. wanda ake kira wato real combat din da mm. sauransu za ga cewa a nan kamar gwamnati ta riga ta ci galaba mm-hmm. abin da ke da akwai wato wato shi ne wasu tsiraru da suke amfani da ƙananan yara suke amfani da mutanen da ba su ji ba su gani ba mm. ka gane su dora musu bom su je su saki bom a wa'annan wuraren ba da duk wannan ba zuwa shekaran jiya ina jin na karanta wani soja wanda yake bada bayani cewa wayansu hafsoshi tare da shi suna tare a nan wani bangare a maiduguri mm. aka ba yarinya yan shekara takwas kawai ruwa wai ta je ta kaiwa sojojin da suke wajen a sha a ƙarƙashi akwai bam mm. kama a kama wannan mutum so kaga irin yakin sunkurin kenan da ake kaiwa mm. so shi yakin sunkuru wato ba kasafai ake an allaka shi da irin yaki da ya fito na boko haram ba wannan yakin sunkuru yaki ne wanda ni dinnan da jami'an tsaro da kuma sauran mutanen kasa masu kishin ƙasa masu sha'awar ci gaban ƙasansu mm. za su fito duka mu taimaka a yaƙe shi mm. domin wani yaƙi ne da ake yi baka san abokin gaban ba kuma shi bai nuna maka abokin gaba ne ba shi ya nuna maka abokin zaman ka ne abokin amanan ka ne abokin mu'amalar ka ne to idan ku haka ne dole ya zama cewa to mu mutanen Najeriya ga baki ɗayan mu wato mu fito mu taimaka mu dinga bada bayanai ko kuma mu tona asirin irin waɗannan mutane da suke shigan burtu suna cutar da mutane eh, amma maganan mm. yaƙi ya zamanto cewa ƙasar mu ta zamanto wato da makwabtanta wato ba a iya samun wani jituwa na diplomasiya mm. ya kau harkokin kasuwanci sun karu a wa'annan wurare mm. al'adun mutane da sauransu yanzu suna iya yin shi ba tare da irin tsangwamar rayuwa da da ake da shi ba so kaga ta an samu ɗan. canji wanda kuma ina ganin wato an riga an samu nasara yanzu abin da ya rage shine wato inda aka samu nasarar nan a ƙara jaddada nasarar nan da tabbatar da cewa wato abubuwan da ya kamata a sa su a wurin an sa su a wurin ku masana ko kuma masu fashin baki ya kuke kallo dole ne sai kasashen mu ko kuma kasashen duniya dole sai irin su Najeriya sun ce ai muna yaƙi da su lokaci kaza za mu gama baka ga hakan yana tunzura mutane ko kuma su yan ta'adda su dinga yin ta'addanci wani abu ne wato da gwamnatin da ta shigo dole mu ɗan ɗaga mata kafa a nan mm. wato kamar suna so ne na ɗaya su nuna irin azamar da suke da shi na su yaƙi wannan abu na biyu kuma su ba kansu lokaci su ga washin wani kokari za su iya eh, tafukawa kan wannan yaƙi wanda ya ci ya cinyewa mm. yaƙi ne wanda ya ci ya cinyewa wanda ana ganin ita kanta jihar borno yana kokari ya fita daga cikinta mm. kuma ya ma fita din mm. ya zo ya shiga cikin jihar yobe ya zo ya fita din ya shiga cikin adamawa ya shiga ya shiga gombe ya fita ya shiga kano ya fita so kaga idan gwamnati ta zo ta ce mun ba da lokaci kaza a yi kaza mm. to kaga wannan ina ganin zai karawa mutanen kasa wato su zamanto cewa sun yi amanna da irin tsarin da gwamnati take ɗaukowa na yaki da wannan annoba da ta damu mutanen Najeriya. Mm. Amma ba dole ba ne ba a saka wa sojoji iyakan lokacin da za su yi su yaki. domin ya danganta ga irin tsarin da suke da shi na yaƙi din kuma da ya zama kuma da kuma irin yaƙin da ake yi wannan yaƙi ne wanda ake yi wanda ana gwamatsi ne da fararen hula ba ta gane aka ji aka ja layi ba mm. can bangaren abokan gaba nan bangaren sojojin mm. Najeriya a yaki ne wanda wata za ga cewa a cikin mutane ake yin shi so dole ka zamanto cewa in kana soja ko kana jami'in tsaro ka iya tantancewa tsakanin su wanene ne 'yan tada kayan baya 'yan tarzoma da su wane ne masu neman zaman lafiya ya kasan da ya kamata a kare lafiyarsu da dukiyarsu da muradinsu. To mun gode Musa Zubairu mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun musamman siyasa da harkar tsaro mun gode. To Allah ya bike mu. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama. To haka yake a Nijar ɗin ma dai kanwar ce domin kuwa bahaushe ma cewa yaƙi ɗan zamba ne. Hafsan sojin ƙasar janar Seni Garba shine ya ce suna samun sakamako mai kyau a faɗa da suke yi su ma da 'yan Boko Haram. a yayin firarsa da manema labarai a wurin bikin gabatar da sakon barka da sabuwar shekara ga shugaban kasa isu muhammadu ne janar saini garba ya bayyana cewa euh, nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons eu beaucoup de résultats en ce qui concerne euh, la lutte contre Eh, boko haram mun ɗauki tsauraran matakai saboda haka muna samun kyakkyawan sakamako a fafatawar da muke yi da ƙungiyar boko haram muna tsammani yanzu kan mun fara samun galaba a wannan yaƙi ko da yake da sauran a kaba domin har yanzu ƙungiyar na barazana ga zaman lafiya saboda miyagun kayan yaƙin da ta mallaka. Euh, même si euh, le groupe terroriste conserve toujours des capacités de nuisance. kasar Nijar ta ɗanɗana kuɗa sosai a shekarar da ta gabata a sakamakon hare-haren da Boko Haram ta ƙaddamar a yankin Difa, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama galibin su kwararen hula. Duk wada tsauraran matakan da suka hada da dokar ta taɓacin da hukumomi suka kafa a yankin na Difa, mai makwabtaka da jihohin Yobe da Borno a Najeriya. Yanzu haka dai dubban jama'ar yankin Difa da suka tsere wa rikicin Boko Haram ne ke zaune a wuraren da suka je domin samun mafaka. har zuwa lokacin da kura za ta lafa ko da yake wasu bayanai sun ce an fara samun mutanen da suka fara komawa garuruwansu na asali sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to haka yake sai mu ce 'yan tagwaye kama suke yi to yanzu kuma sai a kasance da mu anan sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin imma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago har yanzu dai muna tare ne da bakon namu malam usman isyaku dan asalin jihar katsina wanda ke karatun digiri na uku a jami'ar da ke london kuma idan masu saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin arhan abinci ya ce kaza ya tafi komi arha to malam usman ka ce amma akwai tsadan rayuwa a kasar ta birtaniya idan ka cire batun abinci kenan zama da iyali ga ɗalibi ba zai yiwu ba kenan ko ya abin yake to, to maganar iyali zama da iyali kuma Eh, kenan ga ɗalibi abu ne mawuyaci kenan eh yana da wuya gaskiya saboda eh, sai ka cika ka'idojin kawo iyalin yanzu misali in kana da mata da 'ya'ya uku ba a dokar kasan nan ba zai yi ka je ka kama gida mai ɗaki ɗaya ka zauna da su ba ba za su yadda ba sai dai ka kama gida mai ɗaki biyu eh, yaran ka yi musu ɗakin musu ɗakin su daban sannan kuma maganar goyo yadda muke goya yara mu a gida najeriya ko a afirka nan ba zai yi ka goya yaro ba sai dai ka sai dan keken nan da za ka dinga tura shi kuma keken kanshi yana da tsada dan guda ɗaya ya kanka ya danganta da yanayin tsadar da amma za ka same shi dubu ashirin dubu talatin har dubu hamsin ma kuma a naira oh a naira eh kamar fan ɗari biyu haka fan mm. ɗari da hamsin fan ɗari za ka samu keken da za ka tura yaro a kai kuma 'ya'ya biyu gare ta akwai mai ɗaukar 'ya'ya biyun nan za ka ɗora su a kai ka tura su to kenan ɗalibi zai ma ɗalibi wahala a ce ya zo da iyali irin wannan yanayi gaskiya yana wa yana wa ɗalibi wahala sai dai in inda saukin yake in ka in ka samu muhallin da zaka ajiye su to ragowar abincin da zaka ba su ko in sun isa zuwa makaranta kamar misali eh, kana da yaro wanda ya shekara uku yarinyar da ta shekara uku za su fara zuwa makarantar gwamnati kyauta ba sai ka biya ko kwabo ba amma in kasa da shekara uku ne anan matsala take saboda idan uwan na zuwa aiki kai ma kuma kana zuwa karatu sai dai ku ɗauke su ku je ku kai su gurin renon yara da za ku dinga biyan kuɗi ana kula muku da su kuma biyan kuɗin nan kowane awa ɗaya ake biya. Eh, sai ga misali a awa ɗaya kuɗin najeriya sai a ce ka biya kamar dubu dubu goma a awa daya a ko dubu takwas ya danganta da tsadar gurin to sai ka yi lissafi ka ga irin wannan kuɗin in dai ba wani aiki kake yi da kake samun kuɗi ba sai ka ga uwa yaran ka gwammace ita ta zauna ta kula da yaran da ka je ka kai su ka biya kuɗin da za a masu yanzu mutum zai ce maka yana son ya zo ingila ya karatu wacce irin shawara za ka bashi to shawarar da zan bashi shine na farko dai ah, ya rike kuɗi masu dan kauri saboda duk wani motsi da zai yi a kasan nan eh, magana kuɗi ce. Ko da digiri na uku ne ba digiri na ɗaya ba? Eh ko da digiri duk yanayin ɗaya ne. Duk yanayin ɗaya ne dole sai ya sai ya yana da isassun kuɗi wanda za su za su ishe shi. Na biyu kuma dole ya shirya cewar karatun ɗin ya fi na Najeriya dan wahala haka saboda haka idan ya zo zai koyi kusan komai sabo ne. za ka ga abin da ka koya a najeriya kamar kawai wani ɗan ginshiki ne aka saka maka amma ka zo nan ne za ka ainihin dora karatun mu sosai sai ko maganar yanayi akwai sanyi da yawa mutum ya zo dole ne ya yawa da man tambayar kan maganar yanayi ba saboda yanayin gida ko afirka ya sha bamban da irin na nan kasashen turai eh, akwai gaskiya akwai sanyi da yawa sosai a nan ya danganta dai da lokacin yanayin dan abu kamar yanzu da nake ciki sanyin yana kunno kai sosai wani lokacin za ka ganin shi a ma'aunin celsius za ka ganin shi dugo uku ko dugo hudu haka wani lokacin ɗaki babu zai na ba sai ka sai ka kunna na'urar dumama ɗaki gaskiya kuma shi ma biya za ka yi a shi ma biya za ka yi wata sa'a idan ma baka da kuɗi kana jin sanyin dole ka kashe na'urar ma ɗakin nan saboda saboda maganar biya ka ta shan sanyi kana cikin gida Ya wato sai dai ka dan jijjiga kaya masu dan sanyi a jikin ga ko ka shiga bargo kuma bayan minti goma minti talatin haka ka dinga dan kunnawa kana kashewa akwai akwai maganar sanyin sosai sai ko maganar lokaci mutanen suna da ka'ida sosai ta lokaci mu kuma a gida ba mu damu da lokaci mutunta lokaci ba zan hau mota ta tashi ta banne. dan na taɓa zuwa motar ta tashi ta banna sai nake cewa to ai motar nan karfe biyar ya kamata ta tafi yanzu kuma biyar da minti ɗaya suka ce to ai tun karfe biyar ta tafi to yadda mutum yake kiran karfe biyar din kamar nuna mu yake motar nan tun jiya ta tafi kaga da minti ɗaya ne kawai kuma mm. tun nazo na motar ina gani tana rufe kofa ana tafiya na bi direban da gudu na daga mashi hannu kawai ya daga mu hannu ya sai wani karan eh, eh, to sai da na je na sake biyan wani kudin na ya asara wancan idan idan idan idan wacce ta wuce ka shikenan kai asara wannan kuɗin kenan a na yi asara wannan kuɗin ya danganta gaskiya wani za ka biya kuɗi a canja maka amma ni dai wannan na yi asara shi sai da na sake na sake biyan wani kuma sufurin da tsada gaskiya yadda tafiya da za a yi da kai ta misali a najeriya inda za ka biya ɗari biyar a nan wajen sai ka ka biya dubu goma sha wani abu naira to ashe yana da kyau inda hali ka mallaki abin hawan kanka in zai yiwu to shi ma komai na da matsalolinsa shi sai ka koyi tukin saboda nan hannun direba a hannun dama yake ba a hannun hagu ba titunan kuma yadda haka aka tsara su yadda direban da ke hannun dama zai tuka su to sai mutum ya yi wannan wannan training din yadda zai tuka motocin sannan kuma wurin parking ma kuma sai ka biya sannan za ka yi parking to duka hmm. shi ma su ma din da ya mallakan mota kan da haka tana da daɗi amma kuma tana da wannan matsalolin wurin parking da wasu abubuwa kusan a ce ba gara ga icen da ni kenan eh, yawa to wani lokacin ne kamar ni dan ban taɓa sha'awar siyan mota kaina a nan ba saboda wannan matsalolin na goma ce in yi tafiyar ƙasa ko in hau motar da wasu kuma za ga suna sayan kinguna. To masu da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a ji da wani bakon kuma yanzu amadin bakon namu usman isyaku da kalib jet tacho wanda ya daidaita mana sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da babu riga babu daji To mun gode ladan Allah ya ƙara mana himma. Yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email mun ɗan tsakuro. Wasiƙar farko ta fito daga hannun haruna muhammadu katsina wanda ce haƙiƙa bullo da hanyoyin rage yawatar bindigogi a hannun yan ƙasa da shugaba barack obama ya yi domin rage kashe mutane haka kawai da wasu ke yi yayi kyau da fatan sauran shugabannin za su yi koyi da shi sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun nasiru abubakar sabo gusau ya ce a gaskiya ya kamata ƙasashen duniya su ɗauki matakin da ya dace domin ganin a hana koriya ta arewa ƙara amfani da sinadarin hydrogen wasiƙa ta gaba kuma ta ce hakika muna marhaban da wannan ziyarar ta shugabar asusun bada lamuni ta duniya wato christian lagarde ke yi a najeriya da nufin ba da shawara kan yadda za a farfado da tattalin arzikin najeriya fatanmu shine allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu muhammad mai kaset daga jihar borno sai kuma wasikar abubakar baban rabi sarina ya ce salam voa hausa ina son ku mika kirana ga shugabannin ƙasashen saudiya da iran cewa ya kamata su kai zuciya nesa su sasanta tsakaninsu domin kuwa abin da zaman lafiya bai bayar ba tashin hankali baya bayar da shi sai kuma wasikar abubakar lawal abubakar daura wanda ya ce hakika matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa ya yi daidai duk wanda aka samu da wannan laifi a gufanar da shi gaban kotu komi girmansa a najeriya don ya fuskanci shari'a wasiƙa ta ƙarshe ta ce ya kamata sojojin najeriya su dana kama-kama mutane ba ji ba gani a wasiƙa daga hannun sarafa'u a almajirawa manumfashi To sai mu ce a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu kare ga maimaitawar kanun labaran duniya daga wajen dan mutanen gumal. To mun ji cewa a yau laraba ministan harkokin wajen Iraki ya ce ya sa kansa zama mai shiga tsakanin wutar da ke neman kunno kai tsakanin makwabtansu wato Saudiya da Iran sakamakon kashe wani shehin malamin shi a da Saudiya ta yi mai suna Sheikh Al-Namir. ibrahim aljafar ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na ƙasar iran muhammad jabad zarif inda ya ce kasancewa iraki tsakanin ƙasashen biyu hakan zai iya ƙara rura wutar da ta tashi jami'an gwamnatin afghanistan sun ce dakaran suna daɗa kutsawa cikin yankin nan mai tsananin rikici wato yankin kudancin ƙasar inda suka ce sun kashe mayaka 'yan taliban 43 da raunata da dama a yau laraba koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bam da ke da makamashin nukiliya an sanar da hakan ne a gidan talabijin ɗin gwamnati na ƙasa da wata, guda da shugaban koriya ta kudu kim jong-un ya yi ikirarin ƙasarsa ta ƙera nau'in bam da ke da makamashin nukiliya cikin gaggawa dai kasar amurka da sauran kasashe suka yi watsi da ikirarin to an gaishe ka da takaitattun labaran shirin la'asar ya kammala sai an jima da daddare za mu sake dawa in allah ya yarda domin kuwa yanzu masu yau da gobe halima da jamila suna nan sun mana tsakiwar mashi sai mu ce allah ya bada sa'a a madadin sarrafilu hashim gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma wacce ta ba da umarni julie levis sai injiniyan mu neo mr nelson ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah shi tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.